نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكاد الله هو النور وبه سيزول الديجور كلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين تؤمنا تنبيع تفرقوا أيوه musami da ne daga yusuf mai alewa goro da jamu karula da local government can jihar taraba ya ce assalamu alaikum malam me matsayin idan mutum yana sallah idan ya kai sujjada na farko da na biyu kafin ya tashi zuwa raka'a ta gaba sai in ga an daga hannun daura kunne maimakon yin haka alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abin da ya shafi shaga hannu a wajen habba idan a harama ne duk malamai sun ijima da mu sabani yana daga hannu kuma kamar akwai hadisai mutawatir wato hadisai da yawa da suka tabbatar da wannan to sai sauran kuma kabbarorin za a daga hannu ko ba za a daga wasu malamai suka ce iya wani mafi yawan malamai suka tafi wurare guda hudu ana daga hannu wato kabbaran harama ka Allah ka daga in ka tafi ruku shi ma ka daga in ka dago da daga uku ka daga uku to sai kuma za ka tashi daga zaman tafiya ne za ka tafi raka ta uku nan ma ka daga wuri hudun nan mafi yawan malamai sun tafi cewa ana daga hannu saboda hadisai da suka zo ba guda ɗaya ba wanda suke nuna manzon Allah saboda za ku alaƙi na yin hakan nan to sai sauran wuraren kuma ana tagawa ko ba a tagawa wanda daga ciki akwai wanda wannan ya faɗa ya fi ko da ba su kenan to wannan akwai hadisin abu a awana wanda wasu malamin suna da kawo musu inganta wani sai suka takaita a kan wuraren kuɗi wanda hadisi yana cewa maza yana ta gano ta fi kuɗi rafin ko kafin lokacin da zai duka ko ya dago kenan duk rukuku dagowa sujjada dagowa tashi daga zama duk kenan duk wani kabbara da kai dai za ka daga haka Tuan ana hadisan ashirin na firjin albani sai inganta lokaci sa fasikin farfasa na bidiyo an daga hannu a wani sarari to kaga idan an tafi cewa hadisan sun inganta bai zama sunna ne daga hannu a duk lokacin da kai kafara a sallah wanda ko ke ganin a'a hadisan ba su da wanda suka taɓa ta kan guda hudu amma wani hudun nan ka tabbas hadisan sun inganta ka kabbaran harama in za ta fito koyi an tabo koyi kuma za a tabo da garaka wanda take ke kyau. sauran wuraren kuma shi ne wanda ake da tafani babba amma dai idan hadisan sun inganta kai zama ba dai shi wani sai kuma mu sani cewa kaga nan mustahaddi ne har ma na kabbara harawa ba dole ba in mutum bai yi wa za a zarge shi ne kare ba in mutum ya yi kuma ba za ka kai wata zarge shi na ya fata ne tambaya ta biyu mun samu da mutum cikin da fiyola ta ce assalamu alaikum malam zan ke zan iya yin kiyamun laili a gidana ni kadai kuma ya zan yi ga iya kiyamun laili magana kamar ta abu da su fi bai da maktuba mabikin sallar mutum a gidansa shi ne na yi na fida na fida ta gidansa ta yin safari da ya cikin masallaci. Yana bin hajji ta gidan da sai. Sosai Ramadana sai aka bambance in yi namiji ya je masallaci ya yi shi ya fi a kan ya yi a gida saboda hadisin da yake cewa mun kama na da imami kan sha fa ku wajen su ya malayya mm. in kai kai wa Ramadana ta yi da liman a aka juya ba a rubuta ka yi wani daga baya. masu da aka sani su kuma mata tarihin su a gida shi kamar yadda sallan farilla ma su yi a gida shi yake saboda mutum Allah ta kuma ce la tamnu bi ma Allah bi masajidallah wa fi buyutihim ya khairu lahum hmm. kar ku ana mata zuwa masallaci sun kira su da jami'i ko na farilla ne ko na tarawih kar ka hana su hmm. amma su yi a gidajen su shi Ko za ka mace in tana da karfin da za ta yi a gida tana da himman da za ta yi sallah a gida ko sai a gida shi sai akan ta yi masallaci sai dai in ya zama in ba ta je masallaci ba ba za ta iya yi ba don haka ta mutum ta je masallaci da yanzu za a yi hasara na sallah ba haka na sallah farilla shi ta yi shi a gida shi sai akan ta je masallaci amma in ka ce za ta je kuma ba za ta sama sai kar a hana ta amma ta je mata su su ba Allah idan suka je wurin tafsirin nan ba tafsiri ba wurin tarawihi ko sallar hajji su hira suke wasu ma yan mata suna kawai da samari su ne a wurin wanda za a je a zo a ta hira ana sallar hajji sai a bar gida a matsayin an je ta hajji amma kuma hira a kaje ko za ka mata masu yin wannan su tsoron Allah wurin ta hajji wurin ibada ne ba wurin hirama wurin tarawih wurin ibada ne ba wurin hirama wuraren tafsiri wuri ne da ake mai zuwa a saurari karatun saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala tana sauka a wajen mutum ya saurari qur'ani don Allah ala ya masa rahama ba wurin hira bane ba wurin wasa da waya bane ba wurin jam bane ba wurin surutu bane kai baka fahimci me ake ba kuma kamar dan uwanka ya fahimta ba ka ke sa wasu wuraren tafsirin ma kai su kai doka ma kar mace ta zo musu kwata kwata to ya kamata su matan su gyara da yana da muhimmanci su je tun da mun yi addini ne amma kuma in an je din a fito a je abin da ya kawo kenan shi za ki je ki kada shi wani abu kuma daban Allah ya samu lafiya daga suleiman ya ce assalamu alaikum malam mutum zai iya yin tarawih ya zo ya yi tahajji ko idan ya yi ɗaya ba zai yi ɗayan ba duka zai iya yin su wato ya yi tarawih ko da ka sha biyu ya yi idan kuma ya tafi yin tahajji raka a goma ko ya yi sha biyu ya bar witiri sai bar witirin ka kuma sai ya yi tahajji a raka a goma sha ɗaya ko makamancin wannan babu saɓanin a wurin malamai magabata saboda hadisin da yake cewa salatu lillahi masna masna wa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan fi yawmin qad salla hmm. sallan da raka'a biyu ka salla biyu ka salla biyu ka salla idan mutum ya ji tsoron aiki da zai fito sai yi guda ɗaya sannan ya maka biki kaga manzo Allah bai ce in kai sallah raka'a goma ka yi ba in kai abun da ya sauƙaƙa maka hmm. ko guda ne ka yi da guda ɗaya amma masu cewa bara a wuce raka'a goma sha ɗaya ba ko in kai tarawih ba za ka yi aji ba wanda suka ce manzara ta suna raka a goma sha biyu shi yasa sai su sai aka yi akan haka da sai mutum ya zara sama da raka sha ɗaya biyu sai kuma ka ɗauki raka sha kuma ya ma sai sallan ne da raka a biyu ka sallan biyu ka sallan ne har lokacin da ka gani ko ka za a je zai yau sai ka yi digiri da guda ɗaya ka ga wannan na kofan abu zai ka digiri amma me yasa manzara ta suna za a akan raka sha ɗaya saboda yana doguwar tsayuwa yana tsayuwa abdullahi bin abbas ta wata na bi manzo ka kama sallah mana fi la kan san kan mun mummuna ya buɗe bakara na dauka da tsaya a ƙarshe ya tafi na dauka da tsaya a ƙarshen suran bai tsaya ba ya sake buɗe ali mun na tafi inda ali mun na zai tsaya da tsaya ba ya sake ji isali kama san da ka zama suratul to to da aka magana sama irin kallolin da yake yi doka ne mun bara mu yi irin kuma ma irin wato ya fi gudu ya bashi ne ya gudu ya bashi ba shi mun na mun na abu ne ya kawai ya kawai ka da ya gudu kawai to ka gama rana kuma ya kan tsayuwa yana tarari har kafa kawai su kumbura kamar da a shirar da la'arata na faɗa haka ce wanda za ka tsora kan ta wannan Allah za farta maka da ba sai ce a fara kuma wasan shukura ba zan zama ba mai godiya ba to kaga kai naka da za ka yi raka ja da in an kasa lokacin da manzo Allah ya nasa uku naka bai dauka shi ke ba tani hmm. to kaga baka yi na manzo Allah ba to tunda ba za ka iya tsayuwa har kafa kan ka su kashe ba to kai yawaita ka orin sai kai ashirin ko kai talatin ko kai sauran maka ba ta akwai min dari ma a dole ɗan hmm? da alƙaɗi biyawo hmm. ya kai so ijima'i kamar da imamu nau ya kawo cikin shirin sai hmm. malamai sun yi ijima'i ya halatta ka ƙara na fi da ya halatta ka ƙara a kan ka a sha biyar ko kai ba a sabani a kawana sabani da aka yi wanne ne manzo Allah ya sha ɗaya da ko sha uku don akwai sabani akwai hadisi wanda ce dinna manzo Allah sha uku Ko suka ce sha uku suka ce sha ɗaya amma ba a sabani cewa yaran ta fara ko a daga ba da wani malami zai ce ba za a kara ba sai mutane kuma suka ɗauki wannan sabani a in za ka yi takalidi to ka yi da magabata kawai idan wani yanzu malami ne ya yi ishtihadin malai hmm. magabata kuma ga ishtihadin su to kabinar magabatan shi ya fi haka kabinar malami kusa da ainihin suka fi kusa da manzara kawo suka fi kusa da sahabbai da tabi'ai saboda haka wannan shi na mun ne kamata mutane su fahimta amma ba da zarar wata ko ya shahara da shi ne ilimin hadisi in yanzu da za a kuma ta sai ka tafe shi kamar kuma abin da ba ba ta suke a kai ba za ka je a kai bincike ba na idan abin da ya faɗa lalle ya dace da dalilai da fahimtar ta sai ka bar abin da kake a kan amma kuma ba ma'asumi bane zai iya kuskure to tun da haka ne kai a matsayinka na malami ba za ka sallama wani gaban ka ce wani duk abin da ya faɗa daidai ba ne sauran kuma malamai da suka gabata ka ga cewa kamar kuskure su kai ba mutu aka ya kuskure shi ma sarkin yawa ya suka kai kana wannan ba su malamai ba ka san iya adadin su wanda suka tafi akan haka da wani malami da kuma yake ba haka bane ko biyu shi nan sai ka sallama musu. yanzu bayan da fi suna mutane da bakan da kai na ne mara da ya shi ba bani. Mm. ga shi dai abin da ya tafi sabara da na. ga shi dai abin da ya shafi ainihin al'amar kabara da kai bayani sai ya zama na shi ne kawai tsayi a kan wata ga yawwa to shi ne abin da aka kan alura kai idan ka zo yanzu misali akwai hadisin da za a samu ingantacce ne amma da ka samu ma'anar sun ma in za ka aiki da hadisi to wannan abu sai sai ka ce to da aka yi magabata suka yi ittifaqi ba ka aiki da hadisi in ma dai ya zama na hadisin an shafe shi ba a aiki da shi ko kuma ya zama na yadda kai ka fahimci a jikin ba haka yake tafiya inda aka yi kaji fila za su yi aiki da to wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya kula kuma sannan sai magabatan nan suna nan imam mali ya yi tafi ba imam shafi sun yi tafi imam ahmad sun yi tafi abu hanifa yana da littafi suna ka fi da koma littafin magabata ya suka fahimci addini kuma ga irin su suna zubar irin su da qudama al-mughni duk sun kawo mana irin sahabbai su kai addini a bai tabbata to ka je ka koma ne shi wanda ya kama ka wannan din shi ma akwai ne ga ka je inda ya ko ko wannan shi ne ya amma ba ka za ka lokai ta fada cewa wannan abu sunna ne abbashi sai zama kuma ba sunna bane game da wani gani sai zama maka ba ta su ba haka su ko ka zo ka ce bid'a ai ba sunna bane sai kuma ya zama sunna ne duk istihabun zai ba ka su karamu kai zama ai ba wanda zai faɗi abu ya ta shafi a cikin lissafin da muwafaka hmm. yake cewa yana da cikin dalilin na magabata sun fi malamai yanzu ilimi dalilai guda ne dalili na farko magana ka sama ake khairun na ta karni amma dalili ne duna amma dalili ne duna kamar alkhairin mutane suna da suka rayu da nisa sai masu bi musu tabi'ai sai masu bi musu tabi'u tabi'ina to ba yadda ai kai a yanzu ka zo kuma ka ga kafi su ilimi na biyu kuma yake in ka duba littattafin magabatan su ilimin da ke cikin su in ke ka zo ka duba na yan baya za ka ga an kasa goma da ta kashi ke suka ɗauko dan tsakuro a yi, ilimi yana can shiga da ke yi maza magabata to a koma a wani yadda da kafin magabata ba wanda a waƙar da ne da wannan ya zo mashi mana da mai mafi amma da in suka kama ko ya bunda ya saba na magabata sai ka koma wani magabata ka ga mene ne da ne ka gane sabanin fahimta ne wa a kuskure da shi wannan malamin yadda zai fi yin kuskure sau da aka fiye da mana musamman malamin da yake wato fatawa ko kuma ana ce man zama malami na gari ko na unguwa ko na kasa bai kamata a ce baya ne cike sosai ba bai kamata a ce ya dogara da wani malami da yake raye a kan wasu abin da ya faɗa shi ma shi ne mai faɗa a zai yi sau da aka ba a buɗe aka sha biyu bai magabata sun fi sun fi malamin bari ne kuma a ubangiji ta dace in tattaku za a yi da azabin ku in kun ci tsoron Allah Allah zai ba ku wani mizanin da za ku rarrabe tsakanin karya da lafiya da abin da yake daidai da abin da yake na kuskure da abin da yake na shirya da abin da yake na faɗa to idan muka lura za mu ga magabata sun fi mu tsoron Allah da magabata sun fi mu tsoron Allah ko shakka ba sun fi mu ilimi ya sa wani kara ce wata kullum ko yi wa'annan makulun ko tsoron Allah ta Allah ya zama da ku shi ya zama da ku to tun da magabata sun fi mu koyon Allah ko shakka babu sun fi mu ilimi kuma fahimtar bai take fahimta ba ta ba idan duk abu da za mu yi na fuskar Qur'ani ko hadisi manzara ta salama mu koma barkan ya suka fahimci. shi kuma da ta ganin yana nan ya suka fahimta yadda suka bayyana nan mu tafi a haka idan na mu yi karo da namu to namu kada an kuskure ne nasu ne daidai shi ne ne kuma na zauna da an zauna lafiya kuma kuma kana da yaki ne yawan gida da ala da dama ka bi tafarki kan da mata ne ke ba shi wa mani shafi da rasu da min ba da ma ta bayyana da mulkuda wa ya tabi na bayyana kabilin musulmi na wanda iman ta wanda wa nusu ya nan wasu a nan siya duk wanda ainihin ya samu mu zana ta sama ya biyo ta hanya ba hanyar ne ba za mu kawata maka abin da yake yin yadda kamar daidai ne a ƙarshe a tashi a wutar jihar nan. Hmm. Ya ta kawo da wata ba ƙwarfa yin tafiya a cewa ya mazo ba ce a cikin magabata wa yake da irin wannan fahimtar taka in ji aka laluwa babu to ka ɗawa fahimtar wannan kuskure ne in ta dace da ta magabata kuma daidai ne wani abu sau da ka ala ilmu ne kita da sunna bi fami falafin umma ilimi daga alƙur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata wanda shi ne ta takaicin ilimi ke nan wanda ba a shakan da lalle haka yake wannan fahimtar babu ba ta ciyar fahimta ba Allah ya samu da Allah ya saka da ku yi buri jama'a yau fagen malamai aka tabo da limamai da masu fatawa da sauran abubuwa na sauran zai ce shi fan kawai shi hanya da fatan mai an sako abin da aka fahimta Allah ya ke mu tambaya ta gaba malam mata ce mijinta ya yi tafiya tsawon shekaru hudu ba labari ko yana raye ko a mace ba sani ba yanzu ya za ta yi sai ka kai kotu kotu kuma za ka yi bincike mashhur yawa shi ne ko da ke masa za a je a bincika a wani gari yake za a iya gane da su suna shari'a ne idan sun san hanyoyin da za su yi bincike mm. kuma sun san irin tambayoyin da za su yi wa su gane irin daruruwan da yake so mm. sai a tura can abinci a bincika idan an sami shi kenan sai a ce masa in ma ya dawo ya zama da matarsa mm. ko ya zo ya ɗauki mata sai fi da ita can ko kuma ya tafi idan an gama wannan binciken ba a samu ba hmm. to za a ba ta wa'adi shekara hudu shekara hudu wannan eh, sai na umar je wannan hukunci shekara hudu za a dinga bincike a ina yake a ina yake a ina yake idan an samu inda yake shi kenan in ba a samu ba bayan shekara hudu sai a ce ta yake a kuma shekara hudu suna fara da ran da ta kai kara har yanzu wanda ta mutum da kai a daɗin wani haƙuri ne wannan ba na shirya ba sai dai akwai illoli guda biyu da za su hana a samun da adalci shekara hudu illa na farko ya zama babu abinci in babu abinci a wannan sai ya kake masa matar sakar don ba yadda za ta zauna ko da yana nan ma in babu abinci ta kai kara ya ana riba aure don ba za ta ci duka ba ya abinci za ta ci tara illa na biyu zama ba za ta yi hakuri ba za ta yi bina hmm. ta wannan kuma za a riba aure shi ma hmm. yanzu nan ga aka ta kara shekara hudu ba ta yi haƙuri ba za ta yi nan da ta a saurare ba kafin wannan shekarun sai sai sai aure wani shi ne ƙa'idan da ainihin shari'a ta baya saboda in an bar ɗin za ta iya ainihin cutuwa ke za a dawo ne na ko tafiya mutum ya yi ya wata kudu za ta iya dawo da iyalinka wata wani yana zagayawa na ta faɗa a cikin gari a garin madina ya ne matsalar talakawansa sai ya tsaye biyu sama ta tana wani waka سؤال قد قبل من قال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليل أولئك فوالله لولا الله تخشى العواقب لخرج من هذا الفريق جوانبه مخافة ربي والحياء يعفني وأمن بالي أن تنال معاني. إيش غير من يعيده ومن بعد من ذاك كتاب إن شاهد جريء أما باب مصر مسؤولنا فرشي جنكي واسعش. سيبانس ورم الله da kuma kamewa kada ta wani sun fi na ba ta fi da yau a motsa wannan rabin wanda da sai wani ke nan kenan ta farka sai ta sai na ba sai ka ba mai yake faruwa da masu na kasance miji sannan ya yi tafi wata kaza da dama an huta shi a cikin kaza shi nan sai ya samu ya ya ce wata nawa ne kake idan ta da miji kake iya hakuri ba ka da miji ba sai ta ce idda da shi ne wata hudu to ran sai da su sai rubuta mutum ne ya dawo daga nan sa to ka in dai ya ke yau sau ta hudu na hudu ne na sa ya dawo idan wajen wani biyan to hakin biyan ko da hakin biyan to da ka fara ta ga hakuri ma dole a gane ya ba abin da zai kai kai kai wani abu amma da zai wannan ya faru tun da wuri sai aka wajen shari'a a bincike gidan kenan ki ko binciken ku bai zai irin na hukuma ba saboda aka sai a bincika a gano yana nan ko kuma idan ba to gaskiya wannan ya sa dole a yi gargaɗi kai wanda ka bar iyalinka wata uku kada kai wata uku masu ka kai ma ainihin iyalinka ziyara Allah ya kyauta rairin nan suna da yawa malam sayawa ta ganin tambobi na daban daban shekaru ga suna wani ba yana nan eh yana nan a ah, rashin kawai da biyu uku ga kusanci eh, eh. a wannan kai zalunci kai zalunci Allah duk da bai bar wannan ba. assalamu alaikum malam don Allah ga tambaya na an sami mutum ne yana da yawan sha'awa kuma baya da aure yana yawan wasa da gabansa ya halatta ba ya halatta wani yana jawo kansa masifa haka dai masifa don wani tare ya yi sifofin mu ne kyau da zina wani furuji ma su zo illa da abuwa ce amma malakar aimanu fa ina wa gayu manomi kamar yin da gawara a zalika fa wani ka kuma al'adu domin sun fi ke a zargin su ba ga biyan bukatan su sai ta ne iyalin su ko kuma bayan su da suka mallaka ku yanki kuma sai biya bukatun kanyar iyalin ta ko bai wata wannan ba za a zarge shi mm. amma duk wanda ne mai wata hanya ko wani biya bukatun ka ba wannan ba a ta za ta yi nasu ne masu ke kai da to da kamar ne ta fuka haram ba na wuce ta sai mm. menene maganin sha'awa ya ta dama mutum shine aure mm. shine babban maganin in ba da halin aure ya kame ya ci gaba da yin azumi azumin da zai masa kamar dandala. a kamar don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma sharar shababi من استدعى منكم الباءة فليتزوج فإنه أقرب للبصر وأعظم للفرج فمن لم يستعيذ فعليه بسوم فإنه له بجام. Wato ya kuma tafa, ku je abu na wanda yake da zamani a wurin zai a wani, yin ido ya fi kiyaye wanda ba da dama kuma ya je jirgin azumi don azumi don daga ne yana rage sha'awa. Ba za ka abu da rage nan kana tarjawa kan kamar ba. ka kame ka daina tunanin ma sha'awa din da wani lokacin tunani ne ke jawo ka daina kallace kallacen mata zai ya maka wannan sha'awa Ko da ka ji tsoron Allah ka kame kanka kuma ka bi dukkan hanyar da za ka bi kai aure ba sai kai aure ne ta da ba ka aure ne a zuwa nan kasan dubu an ma za ka yi aure Ko da ka don ka kare kanka daga aikata haram. Malam ana iya yin azumi ba sallar tarawih ana kowane zaman kafiri azumi zaman kafiri sallan tarawih zaman kafiri to za ka kai dai kare kallajen sallan tarawih amma azumin kai daga ummi assalamu alaikum malam idan mutum ya yi niyya daya a sallar ashan tayi kowace oh, raka'a biyu tana zaman kanta ne duk bayan raka biyu za ka niyya amma ne ne niyya shi ne duka san cewa sallah ke. ana sallar ne ma ka ne na ya ka niyya ka za a ce sallah ne ba ka za ba za ka niya ba ta da waka tambayar mu ta takwas daga hamidu iri mm. assalamu alaikum malam ana iya shan azumi don ciwon kai in yi tsanani da sha mm. yadda ba za a iya kai azumi ba amma dan ciwo ciwon kai da zai hana azumi ba wannan ba za ka sha ruwa ba na'am to ga tambaya mai labari mm. kan zama za ka zama dogon tambaya ce assalamu alaikum malam da fatan kuna lafiya don allah mana a taimaka mana da addu'a yau za mu fara jarrabawa ina da matsala mana idan na yi karatu zai zauna amma ina shiga ɗakin jarrabawa sai ya wace na manta komai sai na yi ta karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk da haka da kyar nake samu na amsa tambaya ɗaya hakan na damuna har mai kuka kuma da ba haka yake min ba har haddar alƙur'ani ina yi na ma kai rabi amma abun zafi na ma kasa karasawa yanzu wanda na yi yanzu zubewa yake malam ka taimaka min da addu'a kuma a faɗa min ko akwai wata addu'ar da zan ninka yi Allah ya saka da alkhairi to kana bukatan an abu mai rarrafe kuma aljani zai iya mutum hakan don wani da yawa ya fara karatun sai zama ya samu da wannan matsala kaga ba gon ya ce da abun baya masa ba sai mu dauka cewa kenan karatun ne bai shige shi ba tukunna kuma sai ta maimaita ta maimaitawa sannan daga baya abu ne yana maimaita abin zai daina masa amma tun da zaɓa haka ma ne zai masa haka to gaskiya yana buƙatar addu'a na wata ala ya dawo masa da ainihin kwakwalwansa kuma akwai wani ya zama shaitan ne yake masa yin wannan abu mana shaitanin aljani don akwai hanyar da zai je samu magunguna irin na wannan din su habbatu sauda su ma mazu irin ya masu haɗa magungunan da ya same su insha Allah za a iya samun sauki amma mai magani wannan shi ne kai kai tilifari kana na haura da kuwata illa billah idan mutum ya karatu sai jojin jarabawa kuma sai karatu ya ke zo to zai iya karanta Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahimu Sulaiman fahimni shekul islam bin jami'a shi kira idan ya karanta wani abu na ilimi sai ke son ya kawo shi sai abu ne ki zuwa to sai ya karanta wannan allahumma ya mu'allima ibrahim alimi ya allah ne wanda ya koya wa annabi ibrahim karatu kuma sanin karatu karanta ya wanda ya san da annabi ibrahim ilimi ka sanar da ni ilimi ولا مفهمة سليمان فهمني لا مفهمة سليمان فهمت وفهمنا سليمان to da aka ce nan in ya faɗi wannan kuma sai kuma ta ala sai ta halal ko da abun da wato ainihin yake sanya ya kawo in kuma ya yi karatu ne ya kasa ganewa yin buga da gani wannan matsala ya kasa warware ba sai ya ajiye karatu sai kama istighfari sai ya istighfari sau dubu sannan sai ka ta dawa kan karatun sai istighfari dubu sai da kan littafin sa kuma sai ya warware karatu ya fahimci sa kaba sai shi ilimi yana bukatar addu'a bayan naci kana yin sa yana bukatar addu'a kuma har ubangiji su malam ta ta'ala ya taimake ka kuma mu sai ta cikin dare in ne karatun da karatun ya zama a cikin dare sai da ni da ranar lokacin da akwai hayani muna maka addu'a Allah bani su malam ta ta'ala ya yi maka wannan masifa Allah ya dawo maka da hannun kwakwalwanka da zama na shi rike karatun da kake duk tambayar da ka yi dauka ko mace ne ko namiji ne amma kuma na ko kara haske shi kan ya sani in akwai wani abu da yake yi don laifi da kamar ake yi kamar wanda da ke jaraba kamar shi wannan da domin sabon Allah shi ya kwakwalwar mutum ta bishi ka ya zo a abin nan abin nan su bai tuka a hirzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله بلا يدار عاصي ما هو شاكني كتبنا تكارم فأنا أكيد إكرات ولمال من وكيو sai mai to ka sabon Allah don abin nan ilimi kasala ne ubangiji ta Allah haske ne ba ya haɗuwa da sabon Allah kisa lokacin da imamu shafi ya je karanta a malami a ɗan lokaci ta kai ta wajen imam malik ya kalle ni ce ya Ala ka nura la su fi bi mashi da za haske tare da kai alama za ka zama wani abu amma kar ka shi wannan abun da sabon ko da kai don mu yana sabon Allah hasken ilimi ta tafiya kuma rike karatun sa zai rubu da Allah ko ka nan da ake ko ka nan ba ma ka yi ta wannan da fina da ake kallon sun turke kwakwalwa na abin da na ɗalibai ya sa ne da ina rasul akli maksufun bi gauri hawa wa aklu akli hawa ya zalu tanfi haske na zuciya na kwakwalwa da gari da ilimi yana bishewa idan mutum yana sabon Allah yana jin son zuciya in kuma kana saba son zuciya ka kullum zuciya ka haske ka ke karawa hankalin ka kwakwalwa ka tana karuwa zai ka kana iya ainihin fahimtar karatun to ai fahimta in ma kyakkyawar fahimta kan da ke da tsoron Allah ka kasa saboda in tattaku za a yi faɗa wanda kan mun ji tsoron Allah da muke. Kuma alhamdulillah yau zai bada baka cika bada ainihin bara falala ba. Mm. Eh, za ya ka dan ba da na san za a sake da za da dinga tambaya na yana zuwa na kanada ka zalla ka ta ibn tabiya ne ko ibn tabiya ne ko ya Allahumma ya mu'allim ibrahim alimni wa ya mufaqqim sulaiman faqqimni to ya ka ta kina karatu da yi shi to shi Allah ya ga Allah ya make shi karatu alhamdulillah da baka fatan dalibai na kusa ne ta ji an ji Allah ya zaka da alheri assalamu alaikum malam ina tare da babana yi wannan a shagon shi ina ɗaukar masa kuɗi amma ya sani amma bai taɓa mun magana a kai ba to don haka abin da yake amma abin da yake ɗaure min kai in mun tashi yana bani wani abu mai matsayin wannan Allah ya san kana karkarar da ba ina ganin kamar ya yi ne matuƙar tun da ba ma ne ba wannan nan mana kamar zai tsoron ka zai iya maka magana ne ta sa kai amma tun da ya shiru to ya yi dan maka ne kai sai dai abun mamakin ne kan asiri na ka wani abun da ya kamata a ce a bar ka dauki ya abun da ainihin zai ishe ka amma duk da haka din kuma kila shi yana da wani tunanin ma ko da ka ɗauka in yana ganin a tsorace kake ɗauka ba za ka iya ɗauka a da ishe ka ba mm. ya sa kuma in Allah kuma sai ka haka amma inda da bai sani ba ne kake ɗauka masa da muke bai halatta ba haramun mm. amma tun da ya sani kuma ya dace ka wannan ya yarda maka da shi ba na'am malam suna haila kwana bakwai amma rana na takwas sai na ga wani abu ruwan kasa kasa wannan yana cikin kwanakin haila ne ba ya ciki a ina kwanakin haila ne kuma yi hadisi nama ba a shafa mm. na da yin wasu ya kuna rana wanda su fara kamar kudura ta bada sun shi ko da ka ba ma ta da wani jini gurba ta ce bayan mutum ya gama al'ada ta wani abu mana ba ta wasu jini haila mm. ba za ka je wani haƙi ta ce da wani sallan السلام عليكم هذا لا نبغي نجيش الله يجيبا ما أولي الله بينا أولي تبع سي وكرانا تتران تبشيش إذا فا أن تقول أتني سي أولا دون هكا تنا تغبتر من سي تاكشي أولا من تغولين تنا يوان تنا حرني ما نأمن شيء بطا kuma yanzu ta fito to malam ya abin yi da wani kuma ka ga kyauta ba abin da kai haramun ne ba dai bai kamata ka saurare ta ba a ga kila wannan aure ne a riga an yi shi kuma ta yi wa iyayen da kila da ya yi ce wannan aure kai yanzu da ka ba ta garanti za ka wani kashe ka ta kashe wani na ba za ta kashe wani ba sai ba za ka ka kashe wani abin da ka aikata haramun ne shirya ba za ka yi da wannan amma idan ka hanga dama ka tuba kuma can ɗin zaman ya gagara dama ne da ya gagara buwan ne hmm. daga baya za ka ji ainihin wato auren ha hmm. amma dai ita ya ina ta sani kuma in ba ka tuba daga wannan halin haka ba to ko ka aure ka kuma idan ma tana cikin hadari hmm. domin tun da har ya iya raba wani auren to kuma zai iya raba auren ka tun da ya raba na wani da ka ta kamata a ci don Allah. to malam da ke eh, a tambaya ta ƙarshe kafin mu buɗe waya Ah, assalamu alaikum wannan ta ce malam na ne cikin fada mm, ya ce mini ke kuma ke mace ce karuwa ga auren a na amma in ba ta karuwanci ya miki kafa ce ramin ne da lokacin shiga musulunci ya masa bulala mm. daga kuskure ne muke gaya masa sai wani ba ya halatta mm. saboda ramin ya ce duk da ba a sani ba kafin ke auren ko in ba ka kaga akwai wani kila kaga in kana yi kuma wannan ya faɗa shi ne ya san me yasa ya faɗa kuma kuma ka damu da wannan kalmar ba sai shi ɗin kuma mutum ya tuba da zai tambaye kamata kuma a yi wasu yi masa ba kamata kaga abin ya fi muni ko ne zama na ba ta yin haka ne to za ka mai kamata ma ya na son aure da daji san ai ba mu kuma to ma da kalmar ji ka ba ka wannan kalmar ai wannan kalmar ta yi sosai wala ka ba ya halaka da sauka amin نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم بسم الله

wai dan ta tambayi mijinta abuwa mm. idan bai ce ka je ka dawo ba wace mm. ta je ka wai na nan mutaki ne a ba ka kira da ne faɗa haka zai ce ki je ma nan ki je ki dane ki yawa ba zai zama sai ka kwata kwata to na gaba wa alaikum salam barka da ma madalla ka ta ina da to ina da kaji haka

to amma kuma mu ba da tabbaci a kan cewa ko ita ce yi ko ba ita ba ce ba tun da magana ne na mutane haka dai to abin da yake damuna ne, ina hukuncin kamar a ce daga cikin ita ce ta yi mishi asirin sai ya zanto cewa yana hali da banza hmm. kuma har an fara ya dauki shi a cikin irin wannan halin bai tuba ba laifi kam shi ne ko kuma ne tun da wani abu ne aka yi shi ya sa hali shi ya zama haka laifin ba shi ba ne to farko dai a fili a da wahala haka a koyi ka sani ba mu na bai za ku ala in ba ga alamu na zahiri ko kuma mutum da kanta ya faɗa ba ya furta shi kenan amma abubuwan da ya tsaye na sabon Allah da saurin asirin da aka masa don asiri gaskiya ne ana yi wa manzon Allah sallallahu abubuwan da ya dinga yi tsawon asiri ne ko aljami ne suka shige shi abubuwan da ya dinga yi na sabon Allah Allah bai zai kama shi da wannan don Allah ba a kama mutum da laifi sai yana da tamiyi mana abin da ya sani laifin ne kuma ya yi shi ya za a kama shi da wannan amma wanda aka yi asiri ya zai san me yi ba to za ka umarni ta Allah ba zai kama shi da wa'innan abubuwan ba kwata-kwata bai ba amma rubuta laifin ba ba ya ce za a yafe masa ba amma kama da za a kama shi don nan laifin insha Allah. shaye-shaye da zai da wani zai wani shaye-shaye duk kun ya sha giya zai shaye-shaye duk. Ya lalace. Don shi bukata ka kenan dama ya mara asiri ne don ya lalace ba. Kuma zai iya lalace sai dai lalacewa a zahiri ne a lalace eh. amma ba ni a zahiri zai kama shi da wannan lalacewa ba Allah ta ala zai tsare kama shi da wannan sai dai a kama wanda ya wanda ya masa asiri shi yake da ne shi kama ya kafa kama wanda ya rasa da lafiya sau da haka dole kuma kuma muna nan a hannu sau da haka sai a ji tsoron hannu. Allah kare. Sai bai magana ke. Na. Wa alaikum salam. Barka da yau. alhamdulillah to ita yar da jin suka samu sabani da mahaifinmu da abin da wuce gona da shiri ya kasance da tsinuwa ya kasance da eh, ya tsinuwa kasance har ya tsine mata ok to to to eh, da mahaifinmu ya tsine mata tana nan je tana bazarancin ta abin da ya sama ya tsine mata ba ta rike kanta ba in ya mata aure ta kashe auren in ya mata aure ta kashe auren mm-hmm. ya tsine ta har ya koyi rashin lafiya ya koyi rashin lafiya ana mutu dai gaisuwa da mai mutu ba mutum ba ana nan ana nan ya kwanaki har Allah ya murci dawa Allah ya murci dawa ba ta zo wurin jana'iza ba sai ta zo wurin sadaka da sauransu har aka shekara ba ta zo ba to a wurin shekarar nan da ba ta zo ba sai wurin rabon gado sai ta ɗauko kanta Ya aka yi bincike wasu malamai suka ke da gida da a wasu kace ba ita a ciki a cikin haka ne har aka raba da ita to ma wani hakan hakan ne gaskiya goge da kwai abu dubawa ne a da kan tasa ne kayan da za a yake ba ita wani ko da ta fantare masa kuma ko da ya fi ne ba da aka gado za ta shiga yau ba da aka yi kan nan daidai ne ba ko ba ta zo kan gawa ko ba ta zo jana'iza ba ko ba ta zo tafiya ba wannan kuma laifuka ne wanda ta ɗauke su suna nan suna zaman kansu gado kuma haƙƙi ne na kaza ba saboda in mutum ya rasu ba za ta yi ‘ya'yansa na kirki gadon su daban wanda ba na kirki ba da wata matuƙar dai kana musulma kana da haƙƙin ce wannan gado amma laifin da dai kuma da fi da ba a wanke masa wata wata ko ba a kaya sai ba wannan kuma ina nan ba ka zo tafiya ba wannan duk laifi yana ba za a wanke ta daga wannan ba kuma tana cikin haɗari a rayuwar ta ba kan ba har sai ka zo ta yi ta nema wa baban zafara ta tuba ko laifukan da sisi ba amma za ta kan ba za a shiga don nan zan sai na nan kuma idan aka hana ta an zabi zalunce ta kuma za ta jin ba wannan ba za ta yi ba za ta yi ta daidai ne a fita. To, na gaba. Na'am. wa alaikum salam ana barka da hai barka da yau ana kuna da wani shawara ne to gidan da kan gaba da tafsirin da ake sawa bana ba su tafiya na mai mai tawa ne kuma gaba daya Allah wallahi wanda ake sawa mai wata ake gaba da gurin sa duka ko yawanci eh da na musar da na da na balalau da na malamin gobe da gaba daya mai mai tawa ke to Allah ya saka alkhairi za mu kai wanda abin yake hannunsu za mu kai kokan nan Allah ya saka mana alheri wannan dama muka ce da abin da ma saurari suka ciwo ni na faɗa program na ce kuma ga sanar da mai kaya za a jabar da za su yarje mu na na'am alaikum salam eh muna jin ka raɗau yawa gajiya gajiya kalau ah, alhamdulillah

amma in ya fito a bakin ka sai ka haɗe shi to ka haɗe ya zume ka azumin ka bayan ka azumin ka yanzu har baki in dai har ya zo bakin ka zo ka so ka tunan amma in dai fito baki bai koma kuma azumin kai nan na gaba wa alaikum salam barka da alhamdulillah to bismillah na'am sai ya samu matsala mai haka wanda wanda kai da abin ya dan da da aka dinka zuwa ne kuma in ke haka ya amina in zan abu ba kuma a abu ne na to mai shi irin don kare mm. wato mai sai ya rike yi hau mm. to sai guda ya zai sai ya fada har dinga zuba musu ruwa zuba su ruwa har zuwa ya kan shi da zuwa ba da ya ne ya kawo azumin da aka yi ruwa ya ga shiga ainihin makogwaransa duk da cewa ba shi shigar da shi ba ta ainihin lura ne ta sahara ta kawo da shi kuma ba man mantuwa ba wanda ya manta bai sha da ne ke ya shi ne da zai hawa amma wannan ya yadda ruwan ya shiga ko shakka ba zai biya ne guda ɗaya ba ko karamar lafiya da albashi ma ya ba ba yi ma da shi ba ga shi ne kaga ya azumin da ya kare sai dai ba da zai biya wani Allah su ma na ba gaba wa alaikum salam ma ga biya alhamdulillah ina tambaya ne mazaje masu neman mata a waje su bar matan su na gida. Wato su, su bar matan su kuma da nema a waje? To, malam ta ji. To, shi zina kan ko mutum bai da mata ma haramu. Haka dai. Amma ya fi tsanani ake mutum ina da mata. ya sa hukuncin zuwa duniya marar mata kuna na tsari mai mata kuma kashe shi a ce Allah ta warka ba da daya to kaga zai laifin da za a ce hukuncin zuwa hukuncin ba ne ba zan ba karamin laifi ba wani haka haramun ne abin da suke kuma su yi tsoron Allah ba zai yi su ɗaya cututtuka kuma wasu wasu kawo ainihin iyalansu saboda duk a yanzu mutumin da yake bina bai kamata ma mata ka taɓa na shi ba saboda a gaskiya zai je ɗauko mata wani ciwo ya zo ya sa ba zai da shi babu ne ya zai sai dai idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah musulmi su gina za ta ci wani da shi don ga haka wani abin da suke yi sun kuskure ne kuma lalata rayuwa ne lalata iyali ne kuma yadda za a yi ta cikin zama da iyali ka tana tuman ka cewa kana zuwa kana neman matan maza sosai wannan batun ma sai kuma mun batun abin da ya shafi gwaji da tsaye da nan mm. wato zo ne ya nuna gwajin nan da karya ma ya fara yawa kuma a sosai don yau da kafin da kafin da zo na kuma tattauna gida na mm. yarka kan mutum da shi kuma um, wata mai da zai ayi mijin aura ba ya nace ya nace sai ita mutu ta ajiye a gwani da kai gwani sai aka samu tana da shi sai suka boye ya ba kai na karya ana yi to na karya sai na gane tafiya bin yana so zai yana yi kwana amma na tambaya a wurin tafsi ah. da kanta sai tambaya tana ta ba ta da shi amma da za ta auren yana da shi ah. su iyayen ta ba ta son ya aure ta aure wannan ne da suka je hmm. suka yi gwajin ƙarya sai ta kawo wani akan za a je a yi auren a haka shi ne tambaya a nan ta kuma halatta shi yasa idan za a yi gwaji likitan da zai gwaji ya zama kai ne ka kawo shi ba wanda za a yi gwajin ne ya kawo shi ba ka duk idan an yi haka shi kenan yanzu za ka aura mutum ya ka ta san ya kaba ta yi. amma sai ka kira shi ka nemo likitan ka zo guda su gaba da ya yi nan da shi a zo a tabbatar cewa babu kafin na aure amma in shi zai kawo likitan sa kan takardar da ko ba ya gani ba za a iya rubuta ka za a iya ba da kuɗi a rubuta ka ka kawata likita su yi tsoron Allah wani ka wannan da sojin ka su yi ɗaki ka in ji a wani wata ko mai ɗaki ka a wani ai ka yi kan kan domin ƙarshen ta da wani ya kawo a da zai da yanzu a yanzu suna zafar waje ne ma ka kama su da mm-hmm. kan wannan ƙwarai to da za a wani ma'ana wani wani wani wani wani wani to kuma mu ta karshe ma nan na zaro shi na hararar mu na wa alaikum salam Ajiyar Sola, alhamdulillah. To, ma ka ma ka Ina da tambaya. To. Tambaya na shi ne a ce, Ni dan bauchi ne ina aiki kuma na adamawa. Na. yawa to na hukuncin a yasin masu fi yi sallah kasar hmm. to shi ya kamata duka sallah ne a nan ko kuma a kasar na ci gaba da yar zuwa lokacin da ya kamata. Ba. To, to, to, to, to, to, to, to, to, to, wancan aiki ne kawai eh shi dan jihar bauchi ne lakin ya tashi yanzu ya zama mazaunin yola ba inda za a tambaya a bauchi ina wani ke za ta yana yola yana aiki a yola to ka ta ba masa wani ai matafi ne ta ce ya je yola saboda kai kanka ba ka san yaushe za ka tafi ba za ka amince ba za ka sunan ka mazauni ba sunan ka matafi ba za ka cika sallah ko kai ka jira kai sallah da ka cika hmm. ko za ka ba za ka yi ka faru ba matafi mai sunan matafi wanda ya je wani dan wani abu kawai koma gida kawai yana tunanin zai koma to wanda shi ne wanda yake yin kasaro ba wanda ya san zai zauna wata kaza wata biyu uku hudu biyar shekara kaza kafin ainihin ya zama aikin sai koma wani suna san mazaunin gari kaza ba matafi ba. Allah saka da irin mana Allah kare lafiya malama halima tambayar ki ba manta ba saboda dogon bayani suke bukata insha Allah halima yau da ke nan, wasa da شاء الله وغيرهم في كذا آه جماعة أداجي لأدعوبي أداجي قطر من زمن كنا بكاتا الدعاء الله يتنكيب وانا نجي سوى عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسك شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيكون الدين ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار